أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin al'adab al-mufarat littafin al'imam al-humam abu abdullah muhammad bin ismail bin ibrahim bin al-mughira bin barbizba al-ju'fi al-bukhari rahimahullah muna kan hadisi na goma sha takwas a babin da yake cewa باب يبر والديه ما لم يكن معصية karkashin hadisin uh, abu darda wanda yake bayani game da wasici da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayi masa kan ababe guda tara abu na farko shine kada ya kuskura yayi shirka da Allah subhanahu ta'ala ko da tirsa sashi da ya shirka ɗin ga Allah zai bayi zuwa ga adadda sashi ko a kona shi sannan kada ya bar sallah da gangan sannan kada ya sha giya sannan kuma ya yi ba'a ga ainihin mahaifansa sannan kada ya yi ja'in ja da fito na fito da ah, shugabanni ko da ko ya ga cewa shi yake kan gaskiya to lalle ya yi haƙuri ya jajirce domin gudun abin da zai biyo baya na barna wata ta barnar da yake fuskanta ta cutarwa ga su shugabanni ne inda ya yi fito na fito to abin zai biyo baya na barna da yawa inda masalaha ne ya fito ya nemi haƙƙinsa to amma ƙoƙarin fitowa wajen neman haƙƙin nasa da yin fito na fito da su to hakan zai bayi zuwa ga samuwar abubuwa na ɓarna masu yawa ka'ida ce dar'ul mafasid muqaddamul ala jalbil isa'at wato tun kuɗe a barna shine abin gabatarwa akan jawo abin da yake wato anishin gyara ne yayin da aka san cewa kokarin kawo wannan gyaran to kuma zai bayi zuwa ga wata barna ta biyu baya wadda kuma ta fi barnar da ake ciki girma to sai a haƙura da wannan yanayin da ake ciki na barnar da take bata kai wacce girma ba domin tun kuɗe babbar barna da za ta biyu a wannan yana daga ciki abin da suke cewa na sattu zari'a a toshe kafa da za ta ke bayuwa zuwa ga abin da yake mara kyau zuwa ga abin da zai afku na barna na matsala abu ne sanannen cewa zagin gumaka ba laifi ba ne abin nema ne to amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ya ce wala tasubbu alladina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan ghayr ilm fadhalika zayyana li kulli ummatin amalahum idan kun zage su sai su zage Allah zagin Allah kuma abu ne mai kyau abu ne wanda yake mai to kaga wannan sadda zari'a shi kafar da za ta bayi zuwa ga haifar da abin da yake kuma bai halatta a shari'a inda yin abin ya halatta amma idan ta yi shi kuma zai haifar da abin da bai halatta ba to sai ka shi domin tunkuɗe wancan abin da zai faru a sakamakon yinsa wanda kuma shi bai halatta ba a shi yasa ibn qayyim rahimahullah cikin ilamul muwaqqi'in a alamin sai da ya ambaci fuska daidai har fuska 99 game da matsayin sadda zari'a a cikin musulunci a cikin addini sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da shi wala tafrid min az-zahd kuma kada ka kuskura da gudu daga ainihin filin umurzu an haɗu ana karawa ana bugawa ka ce za ka gudu ko da kuwa ka ga za ka hallaka kuma abokananka sun to kada ka gudu ka jajirci domin jajircewa a filin daga yayin da ake bugawa tsakanin masu imani da marasa imani tsakanin musulmai da kafirai to daraja ce babba a matsayi ne mai girma don haka Allah ya ce ya ayyuha alladhina amanu idza laqitum fi'atan fadhkuru wa dhkuru Allah kathiran la'allakum tuflihun idan kun gamu da wasu daga cikin kafirai ana karawa ana bugawa ko ainihin ku tabbata ku jajirce kada ku ja da baya kuma ku ci gaba da ambaton Allah ambato mai yawa domin ambatan Allah ne zai gane tabbatar da zukatu ta yadda dukkan wani wasu wasi na shaidan wani tsoro da shaidan zai je ba cikin ku. a sakamakon wannan ambatan da yake da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zanto ya kusa da wannan abin da zai zo muku na wasu wasu shaidan na tsoro da sauran abubuwa masu kama da da aka zama na gudu a filin daga laifi ne wanda yake babba a shi yasa Allah ce wa man yuwallihi yawma idin dubara illa mutaharrifan li liqitali aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadab min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sa al-masir in mutum ya gudu a filin daga to abinda zai biyo baya shine kishin Allah wato Allah zai kishi shi a da haka tabbata a hadisi na Abi Hurairah radiyallahu anhu wanda yake cikin sayi bukhari da sayi muslim da musnad imam ahmad bin hanbal da dai jama'a min al-muhaddisin wanda Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa abubuwa guda bakwai ku nisance su tare da sab'al mubiqat ku nisanci ababe guda bakwai al-mubiqat wanda suke masu hallakarwa Eh, abin nufi masu raba mutum da Allah subhanahu wa masu bata mutum aikinsa to ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya abace min al-firaru min az-zahr wato gudu daga fili wanda yake da ainihin daga to da haka a nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya masa wasiya da kare ko da aka taso sai dai idan ya zama na gudun ya kunshi gudu ne da ba da yaki wato za ka gudu domin ka ja hankalin abokin adawar ka yi biyo ka ta yadda allah shi daga ba ka yi hikima ta yaki ka yi mai ka ainihin ci masa na daman kamar yadda ya tabbata cikin bukhari da muslim manzo Allah ce cewa alharbu khudwa wato shi yaki dan yaudara alharbu khudwa akwai luga uku ya iya cewa alharbu khudwa alharbu khada'a alharbu khid'a wato ainihin shi yaƙi dan yaudara to idan ya zama na salo ne na dabara kamar yadda ita wannan aya ta yi bayani to wannan babu laifi mutum zai iya zai iya yi wannan ainihin dabara ce ta yaƙi kamar yadda ya ainihin ah, tabbata ah, lokacin da ake yaƙi ake gwagwarmaya lokacin halifancin ah, amir mummini umar bin khattab radiyallahu anhu kamar yadda yake cikin dala'il buwa na abubakar al-bayhaqi da kuma ainihin dala'il buwa na abu da littattafai da dama kamar irin su siyaru a alamin nubala tarihin islam a shirin zahari الإصابة في تمييز الصحابة تمييز عبد الأسلاني الاستيعاب في معرفة الأصحاب والذبابة في معرفة الصحابة malamai da yawa sun ambaci wannan kissa kamar abu abdullah hakim mai saburi cikin al-mustadrak wanda kissa ce kuma tabbatacciya umar bin khattab radiyallahu anhu yana garin madina lokacin halifancin sa a can kuma ana fafatawa tsakanin musulmai da ainihin kafa to sai Allah ya nunar da shi abin da ake ciki na yaƙi da yake faruwa da haka daga nan masallacin annabi sai yake magana ana cewa ya sariya aljabal aljabal aljabal ya sariya ma'ana ku juya da baya ku dawo kan dutse yake gaya wa shi kwamandan wannan rundunar wanda ake kira da sariya ah, nan da kuma sai Allah ya isar da wannan murya zuwa da shi sariya ya ji wannan murya ta Umar bin Khattab nan da sai ya juya da rundunar yaki aka dawo kan dutse sannan kuma ƙarshe aka samu sa'a. to kaga wannan juyawa ce gudu ne ba wai dan me ba ba wai dan tsoro ba a dan dabara da ainihin yaki da kuma hikima ta ainihin to malamai suna kawo wannan domin duni akan gaskantuwar annabtaka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa irin su imamu Bayhaqi suka fitar da shi a zahirin nubuwa irin su Abu Nu'aym hakan ya faru cikin al'umma a tsayin musulmi hakan ya faru da ɗaya daga cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yayi wato aishi. kore masa yayi magana kuma Allah ya san da wannan abubuwa sannan kuma daga baya Allah ya tara sauka abubuwa aka samu soya wanda za ka kira musu daga nan yana da gairin kuyi magana ba ci wannan ma inda eh, dama da abin nan zai yi wa kana magana da shi yana ganin ka kana ganin sa da duk wannan horewa ce ta wani shi a Allah subhanahu wa ta'ala game da wannan hukuma to dai ashahid duniya kan cewa idan kudin ya kushi kudu ne da ba wannan babu ne sannan sai wato ainihin manzo Allah ce shi wa anfiq min qawlika ala ahlik wato ainihin kuma ka ciyar daga yalwarka daga dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ga iyalanka an bambanci dalili ne akan cewa wajibi ne ga magidanci ya ciyar da iyalansa matansa zuwa yayansa wajibi ne ciyar da su a nan manzo Allah ce min qawlika al-qawl as-sa' ma'ana duniya kan cewa ciyarwa a kowa zai ciyar gwargwadon damar da Allah subhanahu wa ta'ala ba wani abin cewa za ka ce da iyalan iyalanka bisa wani ah, tsari wanda yake iyakantacce da shirya ta dora maka nauyin sama sai da ko da ba ka da iko dole sai ka yi a shari'a ta dora nauyin kai mai ka ciyar din da sanan ciyar wannan kuma ta saba juna bisa mai sabanin iko da su mutane ah, وهي لإيكون هيك كذا فتباشر أن يكون كذا هكذا سيما ظلت وأن من طولك على أهلك وأنا بسلام الكون شيء سأل الله جيل ينفق من ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعدا عصر يسرا وأنا كون بسيكو بسلامة وتسيئة إلى شنشيئة amma wajibi ne da uh, ciyar da iyali ga magidanci wajibi ne wajibi da ciyar da su da ainihin tubatar da su a shi ya sa ta ce a ainihin wa halin mawuluni da kuma zai kuhunna wa kiswati kunna bil ma'ana sannan kuma yake cewa a rijalin da wamuna على النساء لما فضل بعضهم على بعض التي shi ne wa an fik min tsawon kalamak shi yasa ya tabbata a hadisin mu'awiya bin kayyar kushari rabiyar lafa wanda yake cikin jami'in tirmidhi da musnadin imam ahmad bin hanbal bi isnadi hasan wasan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wato ainihin game da haƙƙin da mace take da shi kan mutum sai ce an tuɓi imaha idan fahimta wa ta kasuwa idan ta sai ma'ana ka ciyar da ita idan kai ma ka abin da za ka ci ka ce an da ta ba ta ita an za ba ta da kanta ba za kada ka zanto kai kana koshi ta kuma tana ba ta da yi kada ka zanto kai kana ba ta da kanta da kaya masu kyau kuma kana ba ta cikin tsoma ba wani abin cewa adadin abincin da ka ce ba lalle ita ma da cina da wani ba ba ma ke kai mai gane an gane ba eh, kakan ci da yawa ita kuma cikin ta karami ne ka kai ba ka ci kamar kwano haka ba kana da masu kare ita kuma rabin kwano ba ya ce ta duk dole ta masu sai sai ta ci wannan kwano kamar kuka da ba ta ke kai kato ne dole sai ka sa eh, iyalin ma sai ya zama bakwai in dogon riga za a ba in kuma da riga sai ya kai sha biyar ko sha biyu ita kuma a yadi kuma ya kuma shi ba abin da ake yi shi ne kowanne da wurin bukata kamar yadda za ka ciyar da kanka wurin ka kuma ba su yi kamar yadda ka da kanka da wurin bukatar ka kuma ba su fatar da wani shi bukata domin shi ne in ba ta kai ba ka ba ta abin da ya kamata ka ba ta to an babu da ta ke dokar wani abu na dukiyar ka ciyar da ciyar iyalansa mutum da sai ba tabbata daga iyakar shari'a kamar da ya tabbata hadisi cikin ah, sayyid ah, ah, hindu hindu inda za su kuma shiga kuma take gaya wa wajen Allah wa alihi ya mutum da mai mai mai abin da yake su ke dauka daga dukiyarsa abin da zai ke shi ya kamar da kada ki wuce ke ya abin da ya wuce ke babu ne in ya zama akwai abin hanawa ne sai ki abin babu da ke sai ƙara muni game da wato yana shi wajen da yana shi ciyar ba yadda ya zama na babu iko babu dama wannan kuma shi ke nasa da akwai da ya amma kuma ba da yi ba shi mijin ya rauna ya san da ke cewa shi ke a dole kuma ya tashi da yi da yi nema mata kai ba abin da aka samu sai a haɗu shi in an nema kuma a samu shi ke mutu a haɗu a ɓarkumi a cikin ba su da ba da ya kuma a saurari ɓallar Allah su da ba wannan wajibi da kan da shi mijin ya siyar da iyalansa su kuma wajibi da su yi hidima ga shi duk dukiyar mace to yawan dukiyar da ko da mijin nan tsara kare to shi yadda ita bai sauka da dukiyarsa da dai ta ya fi kuma sai na bar maka to shi ke ta daga sabiya kamar yadda ya tabbata a batun abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu da matan zainab kamar yadda yake cikin sahihi bukhari ita mawdaciya ce ta fi da zakka ba ta ba sai ka shafi ibada ba kana miji da sai na jina tun da yi masa Allah sallallahu alaihi da shi ta tun da yi masa Allah ba ta jini ne ina da ladabi ajaru sadaqa wa ajaru qara ladan da sadaka kuma ga ladan cin sarar da abinci saboda shi miji ne a sadaka saboda ka yi karɓi wannan zakka ya ce to amma kuma shi ba zai iya ba da amma Allah yana dukiya sadaka ya ce ba zai ba wa iyalansa ba su iya karkashin kula eh, amma su za su iya za su yi ita za ta iya wato ba shi da nasu wannan hadisi na Abdullah amma abin da ya shafi ne domin duk za su musu eh, wannan nauyi da kuma wajibi wanda shi ne da tsohon ingancin su

ta ce a sai ka nemo mata mai aiki ko mai kaza eh, to wannan maganar kuskure ce ba dai bane abin da yake dai wajibi ne kamar wannan abuwa sai dai in ka ce a na ba miki inda ya tabbata cikin sahihi bukari da sahihi muslim fatima radiyallahu anha saboda sirfe da take har hannuwanta mai kanta suke da ali bin abi talib radiyallahu anhu yake yake samu manzo Allah tun gashi shi an sami bayi ribatattun ya ya baki saboda suna miki ayyuka sai ta gaya manzo su daga halin da ke ciki hannunta kanta yake saboda wahala da sai da ayyuka da sauransu tana bukatar a bata wani bawa wanda zai na dauke mata wannan nauyin aiki manzo su sallama a kashe ce ba zan gaya muku abin da ya fi wannan ba yace in za ku kwanta kuna yin subhanallah 33 walhamdulillah 33 wala ilaha illallah 33 wallahu akbar kuma cikin nafi to wannan ya yi muku wannan ashe kaga inda hakan ba dole bai da manzo Allah ne ya hana ta yace a ah, kai Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ai ba haka bane ba dole bane sai ta manka sannan ga asima matar الزبير بن الأوام رضي الله عنه yana cikin تكين سيد بكاري da سيد مسلم takan fita ta yi nemo abincin dokin sa. ƙararruwa da ciwayi da waye ta fita bayan gari ta samu ta kawo wa doki shi a ah, zubairin awa sannan ta share inda dokin yake ta girka abinci ta yi da sauransu har wata rana ta ebo kayan abincin dokin ta taho sai suka gamu da manzan wanda Allah ma yanayi sai goya ta a bayan abin hawan da yake kai hatta za ta hausa ta fasa da ta dasa take gaya wa shi a zubai bin awam sai to me yana kace kishin kace yanzu manzo Allah zan yi kishi kaga manzo Allah bai hana ta to da wannan ne ma al-Imam an-Nawawi suke babi cikin al-Minhaj fi sharh sahih Muslim irin su a iya cikin ikimarin ma'ulun da kawai da sayi muslim karkashin shi wannan harisun cewa babin halaccin mutum ya goyi mace wadda ba muharrama masa ba idan ta kasa a hanya ma'ana mace ta zo kan ya tana neman abin hawa ta rasa kuma ba za ta iya kawo kanta da kafa ba daga inda take alamun gajiya sun bayyana gare ta to babu laifi inda sanayya ko da ba muharrama ta iya ɗaukansa amma inda abinci ba. an gane da kyau Eh, karka je ka ɗauko mata wani kuma ce ah, a ta ga sami abin da yake ba shi almuhim hukuncin shari'a ya halatta haka a babi na bukata a wasu lokutan. an gane sannan sai manzo Allah ce wala tarfa asaka ala ahlik ana kada ka daga sandarka game da iyalanka a wata ruwaya an ahlik ga barin iyalanka ma'ana wannan ruwa tana nuna mai hani game da dukan mata wacce ruwa kuma tana magana game da kada a daina dukan mata kada a daina dukan mata shi duka ga mace al'asalu fihi annahu jais ya halatta a babi na ladabtarwa idan yanayi ya bayu mutum zai iya dukan iyalinsa yana zai iya dukan 'ya'yansa domin duk suna ƙarƙashin kulawarsa kuma suna ƙarƙashin mai tarbiyyarsa an gane ba kamar yadda hadisin abdullahi bin umar ya nuna radiyallahu anhu anhuma wanda yake cikin sayi bukhari sayi muslim cewa kowannen ku mai kiwo ne kuma abin tambaya ne akan abin da yake kiwo eh, ciki sai ce mutum mai kiwo ne cikin iyalansa kuma abin tambaya ne game da abin da yake kiwata saboda haka hatta matar ka tana karkashin mai kulawar ka ta fuskar sa ta a hanya madaici yi mata faɗa. Ah, ɗora ta a turba mai kyau da ma dukan idan yanayi ya bayi zuwa ga dukan to ya halatta za a yi shi ne Allah ke cewa a ainihin الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن matakin a faɗakar da su a yi musu in wannan bai yi ba wahjuruhunna fil madaji' to sai a kaurace musu game da abin da ya shafi kusantar su Eh, idan wannan bai yi ba waɗuribu hunne to sai ku buge su amma fa in a fa'ana kun falata bugu a rehinna sabila inna Allah kana aliyan kabira to amma idan suka riga suka yi muku ba'a suka bi ku to anan bai halatta kuma ku ci gaba da cin zalinsu ku ci gaba da kaga musu laifuka kirkirar ruhu ba ainihin na gaskiya ba to sai a ci gaba da zama da su a ci gaba da zama su a ci gaba da kulawa da su to wannan ayar ita ce asali gaba da hukunci na dukan mata a babin ladabtar da su ba a babin cin zaliba kuma hukunci shine ya halatta to idan ya zama na dukan zai bayi zuwa ga ladabtarwa to sai a yi sai a yi dukan amma idan an tashi yin dukan kada a yi dukan da zai haifar da rauni to adamun ba wai cewa ka cutar da ita a cewa ake ka ladabtar da ita to sai ka yi dukan da zai haifar da ladabin a babin na sa ta akan hanya kamar yadda ya tabbata a hadisin jabir bin abdullahi ansari wanda yake cikin sayi da muslim da musnadin imami ahmad bin hanbal da waninsu manzo Allah ke cewa a cikin hadisin cewa ku bige su amma darban ghaira mubarrihin ba duka wanda zai zanto mai tsananin zafi wanda zai fitar da rauni a jiki ko jini ya fita ba irin wannan ake nufi kada ku da su duka mai tsanani wanda zai bayi zuwa ga fitar da jini zuwa ga kumbura jiki zuwa ga kaza zuwa ga kaza abin nufi ku da su duka na ladabtarwa don haka ma ya tabbata hadisi cikin sahih bukhari da sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa kada a yi bulala sama da bulala goma sai dai idan ya zama cikin wani haddi ne daga hadduka na Allah subhanahu wa ta'ala illa fi haddin min hududillah to anan sai a duba shi wannan haddin bulala nawa aka ce ai sai amma in dai babi ne na at-ta'zir ladabtarwa horar da mutum to kada a kai bulala goma domin a bulala uku abin da ake bukata din za a samu an gane to da haka manzo Allah sai ce darban ghaira mubarrihi ma'ana ba duka wanda yake mai tsanani ba wanda zai fitar da wato ainihin jini to irin wannan wato ainihin babu wato ainihin laifi a kan sannan kuma nan da aka ambaci al'asa sanda saboda a bisa al'ada ta su waɗanda manzo Allah yake magana da su a wannan lokacin da suka rike sanda ne domin dogarawa yayin fita bayan gari mutum ya kafa sandarsa ya yi abin nan da ita ta suturce shi don ya biya bukatarsa da kuma wasu abubuwa ne masu kama da haka don dogaro da ita kamar yadda annabi musa alaihissalam uh, allah ce abin nan ya ce kala hiya asaya a tawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ya wal yafiha ma'aribu ukhra wato nakan dogaruwa da ita sannan kuma nakan karkaɗo wa tumakaina abincin da za su ci da kuma wasu ababen amfanin bukatun na daban da nake yi da ita a gane da kyau to da aka sai manzo Allah ya ambaci sanda din ana kuma sanda da aka ce anan ba wa ana nufin katuwar gora ba a ce ana nufin zaka da kima tana ka dauki katuwar gora kai ta maka mata ba wannan ake nufi eh, ba wannan ake nufi ba ana nufin da in ta kai ka dan zungure ta da sanda ka dan abin nan ba duka san sanda ka ba to shi ne abu abdullahi al-qurtubi cikin al-jami'u li ahkam al-qur'an yake cewa karkashin fadin annabi Musa wali fiha ma'arib ukhra ina da wasu ababen amfani na daban da nake yi da ita sanda din sai abu abdullah al-qurtubi al-majirin abu al-abbas al-qurtubi mai littafin al-mufhim sannan kuma akwai abu abdullah al-qurtubi wanda shine ziyad bin abdurrahman bin ziyad bin abdurrahman bin zuhair al-lakhmi abu abdullah al-qurtubi almajir imam malik wanda shi ya fara shigar da muwatta kasar spain al'andalus da aka ake ce masa faƙihul andalus to a nan shi ya haya bin ya haya lesi ya ainihin ji muwatta a wurinsa gaba daya ƙarshe kuma sai ya nemi cewa ya kamata tunda imam malik yana rai ya je ya ji muwatta daga wurinsa saboda haka ya tashi daga nan spain ya tafi can madina ya samu imam malik ya ji muwatsa'in a ainihin wurinsa sai wasu babuka a kitabun litika wanda su ne bai samu tabbacin abin nan dinsu ba to sai ya wanzar da su a bisa ne abin da ya ji daga malaminsa na farko shine wa ziyad bin abdurrahman shi yasa anan za ka ji ya ce haddasa ni malik an gane da kyau to wannan kenan kamar yadda alqazi iya da cikin tartibul madarik wa taqribul masalih to shi ma kan ce masa abu abdullah al-qurtubi to wannan shi abu abdullah al-qurtubi mai tafsiri kenan yake cewa fadin annabi Musa wani ya fi fiha ma'arim ukhra yake cewa yana daga cikin amfanin sanda wato dukan dukan mace dukan iyali a ga da kyau wato yana daga cikin abubuwan amfani da sanda ta kunsa shi ne ka doki iyalin ka doki matarka to amma kamar da ambata a nan ba wai duka irin wanda in an faɗa hankalinka zai kai zuwa gare shi a duka na ladabtarwa da kuma sa su a kan aiki an gane kyau to amma idan ya zama na duka din zai kai ga yanayi na cutarwa to nan ko ya zanto ɗabi'a ta mutum shine dukan da kuma baya dacewa don haka ya tabbata hadisi cikin sayi muslim lokacin da fatima binti qais radiyallahu anha take labartawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam cewa ga abu jahal ya zo neman aurenta sannan ga muawiya bin abi sufyan shi ma zo neman aurenta ga kuma usama bin zaid shi ma ya zo neman auren to da wannan hadisin ne za mu fahimci cewa shi ya halatta mutum zai iya neman aure na mace bacin wani yana cikin neman ta. inda gashi mutane uku suna suna neman ta manzo Allah ko bai hana ba ashe wancan hadisin da yake bukari da muslim cewa kada ɗayan ku ya nemo aure ga neman auren ne don uwansa ma'ana wani yana nema kai ma ka shiga wannan ana nufin da rukun wal mayl ilai bayan ita mata ta yi ko ita yarinyar ta yi mai ta karkata zuwa gare shi magana ta riga ta kan kama to shine la yakhutu ahadukum ala khitbati akhihi amma in ba ta riga ta karkace ba zuwa gare shi magana ba ta kanka ba na akwai damar wani ya iya ya iya shigowa saboda wannan hadisi a to a shahid sai manzon Allah sallallahu alaihi ce da ita to shi dai Muawiya bin Abi Sufyan duk da mutumin kirkira ba da kokowa ba ba da kosishi to aure ko ga abu ne wanda yana bukatar wurin zama tufatarwa ciyarwa magani abubuwa da sauransu ah, Ya ce shi kuma abu jaham baya ajiye sandansa ga kafaɗarsa mana duka yake shi yasa a wata ruwa masu kin sayi muslim manzo Allah ce ai ya kasance shi mai yawan duka ne da gaba to ashe kaga anan manzo Allah ya nuni ne zuwa ga idan duka ya zanto dabi'a ka gani ya zama matsala ke sai ce saboda haka ke aure Usama da Zaid dan haka sai ta aure shi dan haka sai ta aure shi dan haka ya tabbata cikin sahih Bukari manzo Allah ke da tsayin ku yi duki su dukan zai wa bawa ma'ana yi ta tafkata sannan kuma daga ba shi zai zo ya mulku ya kwanta da ita kuma hadisi ya cikin sai to ashe ana nufin shi dukan za a yi shi idan bukata ta bai zuwa ta amma kada zan tome. me kamar yadda ya zama na dole ka nemo ce bane ka kawo kuma ya zama shi ma duka eh, jiya yadda aka dan maka wani abu sai ka yi kokarin ka nemo abin nan ko ka kai duka ko babban kuskuren ma da ake mari ake fara kaga wannan kuskure tunda hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim manzala kace idan ɗayan ku zai duka ya nisanci ne fuskar ya kiyaye fuskar ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a dukan fuskar ba ma ga bisa abin da yake gudana ga mutane mari yake fara kaiwa to wannan duk kuskure shi yasa a wancan hadisin na Muawiya bin Haida ga kushe wanda na ambata a ciki sai manzo Allah ce kada ya daki fuska wala tadribil wajha kada ka bigi fuska fuska ita mata sannan wala tuqabbih kada ka mata cin fiska ma'ana ka muna nata duk kada ka yi ba A gane da kyau to wannan ne abin da ake nufi a takaice don haka akwai wani hadisi wanda yake cikin sunani a abi hadisin umar bin khattab radiyallahu an wanda wai ake ce manzo Allah ce ba a tambayar mutum dan me ke matarsa to wannan hadisi ne da ifi bai inganta ba da inganta ba hadisi da yi bai tabbata ba bai tabbata ba don haka dai a ce ah, idan bukata ta kama aiki a babu da ta don a tsoratar da su a ranar da su a firgitar da su domin idan ka da dukan ya zanto kuma ko ne yaushe dukan za ka yi to kaga nan tsoron sai ya zanto ya yi ya kau ya gushe sai a tunani cewa a to ai ko mami maduka ne ko zagi na riga na samu to sai a waye gari tun kana zagin tana shiru sai a fara kuma kaiwa matakin da ce a nika da zagin iyaye sai a fara kaiwa matakin ce a to ba dai babana ba ni dai ba kuwata ba ba na haka ta kake to da sai a fara kai matakin kuma ita mata fara mayarwa ga lamari ya kwaci to tun kana barazana duka ana cewa ka yi haƙuri ka yi haƙuri ba zan ƙara to har ka fara dukan a yi kuka to har ana nan ka fara dukan a fara tarewa to har ana nan ka fara dukan a fara riƙe abin dukan tana ja tana ja to har ana nan kuma ya masa fara kai maduka kaga ta tafi ka karfi shi ke eh, kamar ta wani mutum shi ma yake irin wannan shi ba ta tafi shi karfi a sai aka yi rashin sa'a sai ta cikumi sai aka ji ingo a cikin gida wato ana tunanin shi mijin ne yake duka wato maimakon kare ya ja nama sai kome sai nama ya zaka ai sai aka je aka tada mata a kan wacce cikin tana tarkasa daga nan kuma sai zama mijinta ce kuma to ga ashe kaga tunda tunda tun farko ya yi kuri kaga da wannan kurjin nasa yana eh, sai ci gaba da ba da umarni da kwaman da sauransu kama ga matsalar rashin kiyaye shari'a kenan da rashin bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala an gane da kyau to shine wa akhikum billah azza wa jal sannan ainihin eh, kuma ka ci gaba da tsoratar da su cikin lamarin Allah su ba da wanda wannan shi ne jigo eh, ne jigo ma'ana tsoratar da su domin idan ka samu tsoron Allah shi ke wannan shi zai ba su damar su kiyaye haƙoƙinka su zanto da ke. amma idan ka sa musu tsoron ka ba na Allah ba to za a waye gari su jin tsoron na to lamari kuma sai ka raba shi amma ka sa musu tsoron Allah shi ke za su kiyaye maka mutunci da dukiyarka da lafiyarka da komai haka kana nan ko baka to wannan shine abin da ya kamata a kula da shi yana daga cikin faɗin Allah ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum gara. يقولها الناس حجارة عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويقعون ما يمرهم ومشيني وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى معنا سامت قرآن الله شيني النبي إسماعيل وذكر في التالي إسماعيل إنه كان سالك الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وانا شنو أبن ن د ا اكي بكاتا كي ي ق ر كم من الله ي ق ر ي كنا ت ا ر س ك ن دري سنا صلى دري ي ق ر ي كنا ساس صلى ولها ي ق ر ي كنا ساس آه، صوم الاثنين والخميس هذا مرانا ي مرانا الخميس yi ƙoƙarin kana sa su eh, siyamu ayyamil bayt sha uku sha hudu sha biyar yi kokari ka dora su akan zikiri ambaton Allah salati ga annabi Muhammad sallallahu to ko da ka bar duniya sun san to fa wannan namijin namiji ne na gaske sai ka samu shaida ta sai ka samu shaida ta to amma kuma sai a samu matsala kai kana kula da sallah akan jami'i kuma iyalanka ko kana kokarin halartar karatuka na malaman sunna kuma gidanka ba su to kaga wannan matsala ce so sai a waye gani su kiyarin gidan maimakon ya zanto a hannunka kamar yadda yake a masallaci a hannunka to sai ya zanto kuma a hannun mata a cikin gida in an zo masallaci kuma yana hannunka to kaga an samu matsala ce to wannan shine abin da yake wajibi dan haka manzo Allah ce wa akhifhum billahi azza wa jalla wato kai kokarin eh, tsoratar da su Allah subhanahu wa ta'ala da ainihin eh, azabu su domin tsoron Allah abu ne wanda yake mai girma abu ne wanda yake mai matsayi duk wanda ya samu tsoron Allah to ya samu dukkanin alkhairi dukkanin alkhairi ah, alkhairi na farko yayin da mutane suke cikin rudani da hayaniya suka kasa gane ina suka dosa to shi kuma Allah zai haska masa مفتا شنو يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم شنو ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل يعني مخرجا بالنكره في سياء النفي تعب cikin kowane abu Allah zai sanya maka mafita sannan daga cikin abin da zai samu na ribar attakawa shine yayin da mutane suke cikin hali na kunci kuncin zuci da kuncin da ake gani na zahiri shi kuma sai Allah ya sauka masa al'amuransa wa man yataki Allah ya ja'alahu min amrihi yusra sannan daga ciki yayin da mutane zunubai suka muskaka gida da shi kuma a lokacin sai Allah ya kankare masa wa man yataki Allah yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra wannan kaɗan daga cikin fa'idodin takawa ke sannan ƙarshe kuma takawa sai ta mai shi ya zanto na Allah idan Allah ce kai nasa ne ya magana ta kare magana ta ƙare shi ne inna hunan yugunu an kamin Allah shi wa inna zalimina ba'aduhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin Allah shine masoyi masu tsoron Allah shine majibinci masu tsoron Allah dan haka ya zama na imani da attaqwa in sun samu shi kenan mutum ya zanto wali. Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun kamar mai tambaya tambaya suwa sai Allah ce alladhina amanu wa kanu yattaqun al iman wa taqwa shi yasa shi kusabi ce miya cikin al-aqid wasaqiyya rahimahullah ke cewa man kana mu'minan taqiyan kana lillah waliya ah, dukkan wanda ya zanto mumuni mai tsoron Allah ya zanto wali ga Allah subhanahu wa ta'ala dan haka zamu ga a wani wurin sai Allah ya ce shine waliyin masoyi masu imani wani wurin kuma yace shine masoyi masu tsoronsa. sa da nuni kan cewa wannan abubuwan guda biyu su ne inna awlan nasi bi ibrahima na tabi'u wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyyul mu'min kaga nan sai aka ce wallahu waliyyul mu'min can kuma waliyyul muttaqin domin nuni kan cewa al-iman wa taqwa in sun samu su suke ba mutum wulaya. ta ainihin Allah subhanahu wa ta'ala sannan ita kuma wannan wulayar takan fifici juna a sakamakon abin da ake samu na fifikon tsoron Allah da kuma wato an shi imani wanda ya fi ka imani ka tsoron Allah to da yasa ta fita ka girma haka shi ma wanda ya fi shi ta ta fita sa haka haka haka haka har aje ga shugaban waliyai na gaba shi ne wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na'am eh, قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمري رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما آه الإمام البخاري رحمه الله ya kawo wannan hadisi ta hanyar malaminsa muhammad bin kasir wanda fiqa ne kuma yana daga cikin rijal na ainihin asitta imam bukhari da al'imam abu dawud su sun yi ruwa gare shi kai tsaye mubashiratan amma baqiyatu sitta wa kenan imam muslim uh, imam tirmizi imam nasai imam ibn majah su kuma wasitatan da tsani sakari uh, duk da wasu daga cikin malaman hadisi sun yi kokarin taba shi to amma wannan tabawa da suka yi ba wai tabawa bace karbabbiyar don haka ma al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah cikin takribul tahzib yayi nuni zuwa ga dan cewa mutum ne wanda yake fiqa saboda ka masu kokarin raunana shi ko taba shi ba su dace ba ma'ana batu kan cewa yana da wani abu na matsala da wannan batu da wanda yake ba karɓaɓɓe ba domin tarihin rayuwarsa da kuma hadisansa da aka bibiya sun nuna mai sabanin haka ya rasu hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam tana da shekara 224 an gane قال شي كما يجي حدثنا سفيان شي سفيان بن سعيد الثوري شي كما انا عطاء bin sa'ibi an abihi ga babansa shine wakilan as-sa'ib bin malik ko bin yazid ah, sukan cewa as-sa'ib bin malik sukan cewa kuma as-sa'ib bin yazid ah, amma abin da yake mafi bayyana shine as-sa'ib bin malik ah, shi baban nasa shine ya rawato ga wakilan da abdullah bin amri radiyallahu anhu kala yace shi abdullah bin amr ja'a rajulun wani mutum ya zo ilan nabi sallallahu alaihi wa ala wa sallam zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam fa qala sai yace na zo maka ya rasulullah أبايعك على الهجرة لو من نهي مبايعة لكي أكن من هجرة وتركت أبوي يبكي كما نابر آه، ما هيفانا مدابسنا تنسنا آه، كوكا أبوي أبوي wannan min babi tazari wato rinjaye da wani bangare kan da bangare ai al'abu wal um baba da mahaifiyar, ce amma sai ce mai abawayya kaga sai rinja da bangaren ne al'abu din akan bangaren al'um Da wannan akwai shi a larabci kama a ce al'umaran ana nufin wa abubakar wa umar kamar a ce al'aswadani ana nufin mai attamuru walma dabino da ruwa ke kamar a ce al'amarani ana nufin mai ashamsu walƙaba kamar a ce al'isha'ani ana nufin mai al-magharibu wal'isha kamar a ce al'asarani ana nufin mai az-zuhur wal asr to nan ma haka abawayya abin nufi ai al Wal'um. Ya um yabkiyan suna kuka qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace irji' ilaihima koma zuwa gare su a nan ya ce ilaihi kuskure ne na bugu ilaihi ma ne bil alif tasniya irji ilaihi a nan wannan wannan ainihin hamza din makasura ce irji haka da kuma irji saboda daga raja'a yarji'u ruju'an to idan fi'ili mudari na fi'il amr ya zama na wato ainihin harafi na uku makasur ne majarur kasara kasara ya dauka to idan ka tashi fadin fi'il amr to har sun san farko sai ka masani kasara kaga raja yarji au kaga jimun shine harafi na min na uku kuma hagan makasur don haka fi'il amr sai ka ce ne irji kamar misali ghafara yaghfiru to ya zaka ce fi'il amr ighfir ighfir an gane ba kamar ka ce istaghfara yastaghfiru istighfara to ya zaka ce fi'il amr istaghfar istaghfar an gane ba kamar misali shariba يشرب شربا كوكتي شربا إيه. آه، شربا لوكا تتبتتشي أك شربا لوكا تتبتتشي لهاك ما يزوء الكراء فشاربون شرب الهيم يقول فشاربون شرب الهيم أنجاني في هذا كتب إلا أمر أشرب أما كتب إشرب أشعر أشعر هكذا كتي مثال آه، حافظة يحفظ حبدة تو يا في الأمن أصلي زمان أحفظ أحفظ الله بإيه فضل ما إيه فضل كتي أحفظ الله ولا شيء أكاديمي sai dai abubuwan ne da mana zama sama'an haka aka ji su ake faɗa sama'an haka ake jin su ba wai ba wai Allah kiyasi ba sama'an kamar alima ya alam ilmin to ilam wannan kaga sama'an haka ake jin su da sauransu saboda haka a shayi da irji ilayhim kuma zuwa gare su fa adhik huma ka yi ƙoƙarin sa su dariya kama kai ta kuma kamar yadda ka sa su kuka ah, wannan hadisi ah, Isnadu sahih ah, ya tabbata da Isnadu wanda ke da inganci haka al'imam abu daud ya da shi a sunan abu daud tabin jihad a kitabul jihad haka imam an nasa'i shi ma fita shi sunan nasa'i a kitabul bai'a haka ibn majah ya fita shi sunan ibn majah a kitabul jihad haka al-imam abdurrazzaq bin hammam ya fita a cikin musannaf nasa haka al-imam bin hanbal ya fita a cikin musnad nasa haka al-imam al-humaydi shi ma fita cikin musnad nasa haka al-imam ibn hibban shi ma kuke cikin sahih ibn hibban nasa haka al-imam al-bayhaqi ya kuke cikin asnan kubra haka al-imam al-bagawi ya kuke cikin sharh sunna haka al-imam abu abdullah hakim nisaburi ya kuke cikin al-mustadrak da dai malamai da yawa na hadisi wanda mun karanta shi a baya za ku yi tunawa to ata bin sa'i ya san ikhtilafi daga baya to gashi kuma shi wannan hadisin ya inganta hadisin ya tabbatacce akwai wanda zai bada amsa nam ga ga ga ga kartijo eh eh wannan yana daga ciki saboda ne eh eh shi fara bada da amsa mai kyau ko dai bai ambata ne ma'ana saboda sufiyan bin Sa'id Thawri yana daga cikin wanda suka yi ruwaya ga Afa qabla al kamar yadda Ibn Abi Hatim ya ambata a kitabul Jarh wa Ta'dil haka Ibn Hajar ya ambata Hadith Sari muqaddimat al-Fath كان سوى حمار بن زيد كان سوى شعبة بن الحجاج كان سوى حمار بن سلمة بسورنس وانا دي سين رواية عطاء بن السائب قبل المن لاختلاف ما لا تيجي الله ساك ما نبخي سورا كا كوي كنا دا تكويشي uh, كنا دا تكويشي إن شاء الله ومن كتذاك ايه uh, ايه uh, to kaga wanda shi yake bukata ga shi shi shekaru sun ja amma haga ya kiyaye abubuwa to amma kuma ga ku da jini a jika wannan kaga sai yake gaskanta wato ainihin magana imamul mawardi a sa adabu duniya wa din yake cewa kwakwalwar wofura ta yaro ɗaya ne wajen kiyaye abu ko da ya tara hankali wuri ɗaya ne ina ba da muna gane tara hankali wuri ne eh, in ka tara hankali ga kan abu sai ka rike to nawa ne yaro mai jini a jika sai ka ta rike abu saboda mai bai tara hankalin sa kan abu amma tsohon mai shekaru kuma sai kamar yadda ya faru a yi an gane ke ba shi yasa zaka da yawa zaka ga samun kuɗi bai bacewa an gane eh, amma karatu lokaci inda a kwana ma sai ya fata ina ba da mana gane saboda hankalin ba a tara shi wuri ɗaya ba an gane da kyau a shi kuma ilimi an gane da kyau wato ba ka zama malami sai ka rubuta sannan kuma idan ka rubuta ba za ka zama malami sai ka haddace kuma a kwallonka sai ka haddace a kwallonka don haka al'imamu zuhuri muhammad bin muslim bin shahabin da zuhuri rahimahullah yake faɗa cewa ban taɓa cin abu ba face sai na rubuta shi kuma in na rubuta sai na haddace kuma ban taɓa haddace abu manta saboda ne. mai da hankali kan kan abin da aka saka don haka ya zama da shi a kwanan tamanin ya haddace ƙwararri kwanan tamanin kwana tamanin ya hadace ƙwararri Kwanan tamanin ya haɗa ce saboda mai damuwa damuwa da saboda damuwa da abin da kuma mai da hankali kan abin wanda haka da yawa daga cikin masu tarjama suka ambata ta ɗauki siyarwa alamin nubala na al-zahabi za a ga ya kawo gabanin san ka ɗauki tartibul madarik wa takribul masalik na alqadiyat aliyahasubi kace aliyahasubi ko aliyahasibi amma aliyahasubi shi ne afsah to haka za ga yadda rayuwar mafi wannan na yanzu ba ana samu ga muhammad bin abdurrahman ad-dawsir babban malami ne a kuwait yana da rubuce-rubuce mai yawa ne ba su zo muku nan ba yana da rubuce-rubuce masu fa'ida a zaharani ya ambata a littafinsa itihafin nubala fi siyarin ulama yana tarjama ga ulama hijaz malaman da suka rayu a yankin saudiya to sai kawo shi wannan addausari ne sai yake bayanin rayuwa sai ce malami ne limamin juma'a mai fatawa mai komi sai bai ga malinta in babu hadda qur'ani akwai matsala akwai tawaya idan mutum bai haddace qur'ani ba to malintarsa akwai tawaya domin saboda mai ya fita daga asali eh, asali wajen magabata shine duk malami mara da cin qur'ani don haka ma zamana abin da suke fara shi shine ne hadda qur'ani shi za a ga irin sun ibn hajar da askalari za a ga ya ce shekarar sa bakwai ya haddace qur'ani kamar da fa al-tafsir rafa al-ishr an qudati misr asyuri cikin husnul muhadara yace bai karasa shekara takwas bai hada cikin qur'ani shi kuma ibnu da shekara tara yana da shekara goma sha biyu kuma ibnu da aka fara bashi liman shirkan hajji a masallacin makka to shi wani addausari ɗin ya ga malinta ba za ta yi ba dan haka ji sai ya rufe labarari ya rufe fatawa ya bar limancin juma'a ya aje komai ya dawo almajiri sosai saboda ka riga an shiga mata mana sai ya aje ta gefe ai a wata da hada ce alkur'ani kullum izubi yake hada cewa kwana talatin ya gama kullum izubi kuma ko yanzu za ko yanzu za ko yanzu za ka yi bare kuwa bai ga wani bari ba yanzu inda za a sa wani a kurkuku a sa mutum a kurkuku a ce lalle in baka da ido biyu ba a kwana daya to mummun hukunci zai biyo baya kuma kafin hukuncin ga bulala ɗari kuma ka ga wani ga girme man kato a gaban ka da kato kudin su jajir ka ga lalle abin za ka hada ci. ko ba ka bin za ka haddace za ka haddace to saboda haka wasu lokutan akwai eh, sakaci da kuma wasu wasi na wato alishe shekaru da shi ke bayuwa zuwa ga ah, faruwar haka da kuma afuwar haka ah, wannan hadisi bayani ya gabata a kansu a baya sai dai a ah, zama abin nan nan nan ya ce alal hijira akan yin hijira to hijira ta kasu nawa na da wace da wace kun gaba bai yasa suna ko to Allah ya sa ya abin da eh na eh habashi ta madina abin hijira ɗaya ce hijira ɗaya ce inda hijira ce hijira su makan ce kaga ɗaya ce hijira ce daga wuri zuwa wuri to ta kasu ka sauran eh to baba ya ce wani ya ce biyu eh to da wace da wace na'am eh haka eh na'am eh uku eh yana daga cikin tsora cewa aiki eh na'am na'am eh, eh, to amma haga jisun ake haɗaka ake yi faci dama da hagu haga akwai matsala gaskiya muka ce hijiratul amal hijiratul amil bayan kuma ba'ada hijiratul saboda haka akwai hijiratul makan hijira ta da cewa wuri zuwa wani wuri daga gari kaza zuwa gari kaza saboda kafircin garin zuwa garin musulunci saboda bidiyar garin zuwa garin sunna saboda eh, saban da yake garin zuwa wato ainihin eh, wani gari wanda babu wannan sabo saboda matsatsi da yake garin duk da garin da kafirci ne amma saboda matsatsi sai mutum ya hijira kuma zuwa ga garin da bai kashi motsi ba da wannan kaga ya faru kamar yadda kaga an yi hijira daga gari zuwa wani gari kamar yadda manzo Allah ya hijira da sahabbai daga Makka zuwa mai zuwa Madina kaga saboda farin garin kafirci zuwa garin mai musulunci sannan kuma barin garin sako zuwa garin aikin ba kamar mutumin da ya kashe mutum ɗari ba ɗaya ne ya cika na ɗari hadisi na bukari musulun karshe sa malamin da ya san Allah ya to kabar wannan garin domin gari ne na sako ka koma gari kaza shi wannan gari ya gushi mutanen kirki an gane kyau kuma hijira ta gari wanda yake na kafircin ne amma kafircin mai tsanani zuwa ga garin kafirci wanda kafircin bai kai tsanani ba kamar hijirar da sahabbai suke daga maka zuwa ga ethiopia al-habasha ka a lokacin ma a Ethiopia ai ba ta musulunci suke ba kan kiristanci aiki kuma Allah ya riga an turo maza su su kaga matsayin garin kafirci yake amma kafircin da ya kai tsananin kafircin da yake wato shi makka ba kuntatawar da sabis ke fuskanta a makka ba za su fuskante ta a can ethiopia gane da kyau kuma gari na aikin sabo zuwa ga gari na bid'a zuwa gari wanda yake da amshin da sunna sannan kuma sai hijratul wato ainihin amal hijira ta kaura cewa aiki na sabo ah, wato aikin sabo mutum yake aikata wasu ya tuba ya daina aiki kamar yadda ya tabbata hadisin abdullahi bin amr as wanda yake cikin sahih bukhari cewa ah, al-muslim man al-muslimuna bil lisan wa yadi wal muhajir man hajara ma Allah an wato hakikanin mai hijira shi ne wanda ya kawo cewa abinda Allah ya hana shi a sana'a ta ce sai hijira tun amin hijira ta kawo cewa mai aikata aikin sa tun mai aikata aikin sa'o sai a kawo ce masa domin haka ya zama wa'azi gare shi kamar yadda maza Allah ya kawo cewa ka'ab bin malik da hilal bin umayya da murarata bin rabi' a sakamakon abin da ya faru na yakin tabuka shekara ta tara bayan hijira manzan su salam har sai da Allah ya saukar da aya kan cewa an karɓi duban su sannan aka ci gaba da mu'amala su an gane da kyau a wannan kenan to amma shi ne ya wato ainihin imamul bagawi yake fara cikin sharhu sunna cewa a shi anan zamu fahimci cewa kaura cewa mutum in ya danganci al'amari ne wanda yake na addini to za a iya kaurace masa ne diman da'iman abin nufi har sai ya dawo kan hanya an gane da kyau eh, amma idan wani al'amari na duniya kai saba maka akan wani ra'ayi ka ko wani abun ka ka bashi kuɗi ya cinye mai biya ko harkar bashi ko mai kama da haka to ana idan ya kaurace masa wannan kaurace da tattauce kwana uku in kan al'amarin duniya kamar yadda ya tabbata hadisi bukhari da muslim kada mutum ya kore cewa dan uwansa musulmi sama da kwana na kwana uku amma idan al'amarin addini ne to kada ka abin kada ka abin wannan babu babu iyaka to haka duk maganganun magabatan suke zuwa kan kaura cewa dan bid'a irin manganun a da ka cikin shari'a haka ibn babba cikin al'ibana ah, haka lalaka cikin shar usuli tikani a sunna wal jama'a irin su albarba har cikin sharh sunna da sauransu to duk akan wannan batun to amma malamai sai suke kara wata magana akan cewa idan hakan akwai maslaha me maslaha idan ka san ka kaurace wa mutum a sakamakon ya aikata wani mummunan aiki da laifi ko ya yi wata bid'a ɗaura cewa za ka sa yi da na sai yayi na dama irin abin da ya faru da su ka abin da sai ya labini mai umayya sun mara da bin rabi to anan ya zama dole ka ce masa wannan ɗaura cewa ba iyaka har sai yayi da damar ya dawo amma idan kasancewa an ce masa ba ba wata matsala da za a samu a kishi dama ma zai samu ya ci gaba da abin da ya ga dama da haka kada ka ci gaba da ce masa ka ci gaba da mu'amalarsa kana masa nasiha kana ja masa kulle. wannan shi fi. eh akan abin shi lalace gaba daya an gane da kyau to wannan ke eh na bari mu karasa wannan قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آه، يريد الجهاد فقال أحي الوالداك قال نعم قال ففيهما فجاهد آه، إمام بكاري كاونا حديث تهين المال منسى آه، علي بن جعد يتي حدثنا علي بن الجعد شيني الجوهر wanda ya rasu ya tana shekara 230 ah, sannan yana daga cikin rijal na imam mulbukhari da imam abu da su bin na kaɗi su suka yi waya ta sa cikin asahabi tushitta an gane shi kuma ga shi uba shi ne shi uba bin hajjaj abu الواسطي ثم البصري العكفي شيكما أن حبيب بن أبي صابت آه، أبو صابت كان تشيل قيس أي حبيب بن قيس وسكما سنفع أبن ذيكي بوا قال يتي سمعت أبا العباس الأعمى أبا العباس السائب بن الطروس السائب بن الطروس وان الاعمى وان لك بسن سبور بيه أنا عبد الله بن أمري يعني. شكما آه، عبد الله بن أمر قالت جاء رجل ونمتن يازو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد الجهاد yana nufin fita jihadi tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa qala sai manzo Allah ya ce da shi a hayyun walidaka shin ma ya mahaifanka suna raye qala na'am sai ce eh suna raye qala sai manzo Allah ya ce da shi fa fihi ma fajahid to a cikin lamarin su mahaifan naka fajani ka je kai ta jihadi wannan hadisi isnaduhu sahih an gane kuma haka imam bukhari ya fitta shi cikin sahih bukhari a kitabul jihad wasiyah haka imam muslim shi ma fitta cikin sahih muslim a kitabul birri wasirah آه، ديك المزري رحمه الله تكن كفر الأشراف آه، يأتي كتاب الأدب ني وانده وانن وهميني ده هلك الحافظ تكن آه، النكت الزراف يأتي كتاب البر والسنة سنعك الإمام أبو داود فيما يقول تكسي سنع أبي داود كتاب الجهاد haka al'imamin tirmizi shi ma fi da cikin jami'in tirmizi a kitabun jihad haka al'imamin nasa'i shi ma fi da cikin sun nasa'i a kitabun jihad don haka waye bai rahoto shi ba kenan cikin asar hudu sita ibn mata sannan haka al'imam abdurazzaq bin hammam as-sana'ari shi ma fi da cikin musannaf nasa haka abubakar ibn abi sheba shi ma fi daga cikin musamman nasa haka imam bin hanbal ya fi daga cikin musnad haka al-imam al-humaydi shi ma fi daga cikin musnad haka al-imam abu dawud al-qayalisi shi ma fi cikin musnad nasa haka ibn hibban cikin sahih ibn hibban nasa haka abu abdullah lakin sabuni cikin musdarak da dai malaman hadisi da yawa ah, sakamakon da za mu samu a wannan hadisi din yakan nuna mana cewa ana gabatar da haƙƙin iyaye kan jihadi ma'ana inda jihadi zai cikar da lamarin batu na iyaye da za a gabatar da lamarin batun iyaye kan jihadi an gane abinda shi wannan hadisi yake nuna wakil shi yasa imam bukari ma a kitabun jihar wasu ya kulla babi cewa babul jihadi bi iznil walidai wato babun da yake bayani kan cewa za a yi jihadi da iznin mahaifa sai ya kawo mai wannan hadisi a to shine badruddin al-aini rahimahullah cikin umdatul qari yake cewa imam bukhari ya saki babin haka bai masa da bai bai ba sai ce kawai babin batun jihadi da izinin ne mahaifa sannan kuma sai ya bar abin arife ma'ana bai ambaci mahaifan musulmai ko kuma a harkar fure. ya ce domin nuni akan cewa matsalar akwai saɓani tsakanin malamai kuma akwai attafsi wato rarrabe tsakanin wannan batu da wannan batu shi asalin jihadi fardun ne kifa'iyun farilla ce amma idan wasu sun yi ta yi ne ta sauƙaƙa wasu saboda faɗin Allah wa makanan mu'minuna yanfiru kafa falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatu minhum liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun da kuma hadisai da yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi nuni kan to amma biyayya ga iyaye fa wannan ne fardu ain abu ne wanda yake dole a game akan kowa to da haka idan ya zama na an sami irin wannan to wani akan gabatar da lamarin su iyaye akan batun jihadi wanda wannan shine mazhabi na al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i da kuma al-Imam Ahmad bin Hanbal wannan kenan amma idan ya zamana fita jihadi ga shi ɗaze sai zamana iyayensa za su samu cutuwa su samu kansu cikin matsalar tashin hankali to anan babu sabani ijima'i ne ba kan kare ba kai jihadi kamar yadda ibn hazamin ya ambata cikin tafin samaratibul ijma nan ijma'an akan ya bar jihadi to amma idan babu wannan abu na cutarwa shine aka samu mai wannan safa ne wasu suka tafi wasu kuma suka abi to amma idan ya zama da jihadin ya zama dole akan kowa to nan ko babu tun neman mai neman izinin iyaye to ai su ma dole ne su fita idan ba su komai a nemi izinin su to wani fuskoki jihadi yake zama dole kan kowa da kowa su ne kamar haka lokacin da shugaba na musulunci ne kowa da kowa ya fito zuwa ga jihadi to na zama dole a kan kowa saboda nassin hadisin abdullahi bin abbas wanda yake cikin sai bukari sai muslim cewa la hijrata ba'da al-fath walakin jihadu wa niyya wa idza tunfirtum fanfiru idan an nemi ku fito to ku fito gaba gaba na idan shugaba ne ku fito to ku fito gaba yana daga cikin fadin ma'anar infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون fuska ta biyu shine yayin da ya zanto an zaɓi da kafirai a filin daga an ritsa ana gumuzu to a wani lokacin wajibi ne akan duk wanda yake wuri wajibi ne akan duk wanda yake wuri shi ne ya ayyuka ladina amanu idan laqitu fi'atan fasbutu wa dhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun sannan fuska ta yayin da abokanan kada suka faɗo muku cikin gari kwatsam suka turo to a nan ma ya zama ya zama dole akan kowanne ku maza da mata da yaya kowa ɗauki makami ya zama ɗan sara su kai amma na addini ba na 'yan siyasa sannan fuska ta shi ne mutumin da ya zanto ya iya sarrafa wani makami cikin mayaka kuma babu wanda iya sarrafa wannan makamin sai shi kuma ana buƙatar makamin a filin daga to fitar wasu zai sauke wannan jihar shi a kan shi ma dole sai ne ya zama dole a kan sai ya fita waɗannan su ne fuskoki guda a ragowar bayani kuma ina gani ni haƙuri saboda duba ga lokaci a sakamakon mun zo a makare sai mu tsora a satin gaba muna raɗe wa والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، وأنا هنا batu wuraren da ya tabbata a sunna akan sujudar alkur'ani wurare nawa ne to su ne wurare guda goma sha biyar bisa zancen da yake mafi inganci kuma daga cikin wuraren akwai haddasuwar na ainihin al-mufassal آه، سورة سورة البروج آه، آه، سورة الانشقاق دكما سورة العلق تونا يا تبت سوما ذا أي سجود التلاوة كما رأينا حديث ينونا عند أصل سينا بخاري عند يدو تشكين سيه مسلم آه، أما مذهبنا إمام مالك آه، المفصل باب سجود التلاوة باب تأما هاجا وانا حديث يانونا أكوي تنا من ذا الله يأي سورة الانشقاق نكما سورة الألق يا تبتا آه، من ذا الله يأي شيسا ما ابن العربي المالكي رحمه الله لتافس أحكام القرآن yake bayani a bayanin da yake a cikin surutul shiqaq yake cewa gashi ya tabbata a sunna manzo Allah yana yin sujudu tilawa a wannan sura amma a mazhabin da yake kai na almalikiya ba a yi yake don haka in zai ja mutane sallah a matsayin limami na malikiya tunda yan bayansa yan malikiya ne to baya karanta ita wannan sura ta suratul shiqaq domin idan ya karanta zai su tilawa tunda ya tabbata manzo Allah ya ne in kuma yayi so su kuma za su masa inkari gashi a tada rigima da haka sai in ya koma gida shi kadai zai sanar sai sai kayan kayansa to kaga wannan uh, fikihu na magabata kenan game da addini to haka ya ya tabbata za a yi amma dai asalin ita su tilawa wato ainihin ah, sunna ce ba wajiba ba sunna ce ba wajiba ba saboda hadisin ah, zaidu bin sabit ah, wanda yake cikin sayi bukhari cewa manzo Allah wata rana ya karanta suratul Najami bai yi ba wani lokacin kuma yi. to kaga rashin yinsa sai kana mai cewa ba wajiba ba ce kuma haka umar bin khattab shi ma ya faɗa kamar da yake cikin littafin al-muwatta na imam malik bi riwayati yahya bin yahya laysi da waninsa kan cewa ba wajiba ba ce dan haka sunna ce mustahabba in mutum yayi yana da ainihin lada amma wuraren da ake yi su ne wurare wato ainihin guda goma sha biyar eh, lokaci ba zai ba mu damar mu lissafo su ba amma da lokaci da sai musa alarmomi su karanto mana wurare eh, sannan ya ce idan an ce rawawul asharaf ko to ban gane me yake nufi wannan akwai wanda ya rubuta ka zina kusa cewa rawawul asharaf suwa ake nufi in wanda ya rubuto tambaya na kusa yi bayani ban dai fahimci mai ce ba ko kai za ka iya gane da kai bokan taga tana da ƙarfi sosai eh, eh? aka yake nufi to ai kaga ba ma'ana kuma rawawul ashara mai kenan eh? a ah, wane yake nufi bayanin abin nan ibn hajar eh to in yace a ma'ana in yace as-sab'a to sune ahmad bukhari muslim abu daud at-tirmizi an-nasa'i ibn majah idan yace as-sitta to sai ka shiri ahmad sai zan to bukhari muslim abu daud tirmizi nasa'i ibn majah idan yace al-khamsatu to sai ka cire bukhari da muslim sai zanto ahmad abu daud tirmizi nasa'i ibn maja idan ya ce al'arba'atu to sai ka cire ahmad da bukhari da muslim sai zanto abu daud tirmizi nasa'i ibn maja idan ya ce as-salasatu to sai ka cire ukun farko ahmad bukhari muslim sai ka ce na ƙarshen su ibn maja sai ya zanto abu dauda tirmizi nasa'i su ne as-salasa idan ya ce muttafaqun alai to yana nufin bukhari da muslim al-arba'a kuma su ne ashabus sunan kuma akan iya cewa lokacin ahmad wal arba su ne ashabus sunan kenan muttafaqun alai kuma bukhari da muslim wannan istilahin ibn hajar kenan kuma shi ne istilahi mafi shahara amma islahi al-majid ibn taymiya kaka ibn taymiya littafin sa al akhbar shi kuma idan yace muttafaqun alai yana nufin ahmad wal bukhari wa muslim saboda ka shi in ka ji al-muntaka al-akhbar wanda ash ashukari masa sharhi da nila wata in yace muttafaqun alai ta yaba masa da islahi da kasani nabi kawai da musna'a shi kuma hadda wato ainihin ahmad to wannan shi ne na'am subhanaka allahumma bihamdika na a kara ku ba za ka tausaya mun ba ba ganin ido na alamun yana akwai matsala ko hmm. yana cewa wai malam ya halatta shugaba na musulunci ya umarci fitowa zuwa ga jihadi ba tare da izinin gwamnati dimoka fasi ba ko sarki ah to dama ya za a sami shugaba na musulunci ba tare da su ba ayyuyi ba eh, mutukar musulmai ne to za ka ce shugaba na musulunci ma'ana shugaba na gaba ɗaya kenan wanda kowa da kowa na ƙarƙashinsa da gwamna da shugaban ƙasa da sarki da kowa da kowa ya zama amirul mu'minin waɗanda kuma suke ba musulmai ba kaga masa cikin lissafi to na shi ake magana shugaba na gaba ɗaya ba wani ya ɓalle bai je ya kansa to kaga wannan kai ma kana dama a yau ka balle a unguwar ka ce kai ma ka zama kai ne shugaban musulmi kaga shikenan wannan kaga ra'ayi ne ba kuma shine tsari na addini ba an gane da kyau an nufi shugaba na musulunci na gaba daya to wannan shi ake nufi eh wannan shi ake nufi ba wa shugaba na kungiya ba ko shugaban jam'iyyar siyasa ko shugaban kulof ko shugaban kwamitin masallaci ko wani abin da yake mai kama da kaga dole duk mai dai shugabanni ne to amma na nufin wancan shugabancin kaga ba shi yake nufi ba to wannan shi ne kuma ba ma batun ya halitta ba ai wajibi ne ake magana in dai shugaban musulunci ne wajibi ne dole ne ai tilas ne ai ba na in ka saba akwai zunubi kenan ba wai batun ya halitta ba to wannan shi ne اللهم eh, bihamdika نصبت إليك سبحانك الحمد لله Thank you.